العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan aya ta ɗari da 120 insha Allah suratul baqara bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا لعلكم ينصرون نعم sarki a wannan aya mai albarka ya ce, Walan tarda ankal Yahudu, walan Nasara, hatta tattabi a millatahun, ƙul inna hudallahi huwal huda, wa alan ini taba'ata ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al'ilmi, ma laka min Allahi min wali wala nasir. Allah maɗaukacin sarki ya jawo hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam da duk wani musulmi mu'mini. Allah maɗaukacin sarki yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walan tarba ankal yahudu walan nasara har abada lan dinnan linnafiyil abadi har abada ba yahude mutum ko kuma kirista ba zai taɓa yarda da kai ba a matsayinka na mai musulmi mai imani da Allah ba zai taɓa yarda da kai ba hatta tattabi a millatahum sai ran da ya ga ka sake musulunci nan ka kama aƙidan shi in ba yahudi ne ka kama aƙidan yahudu nan ne ba yahudi zai soka ko kuma ka shiga christianity nan ne kirista zai soka amma matukan kana musulmi yana ba yahude ko kuma yana kirista ba zai taɓa yarda da kai ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala yaushe ne za ka zamanto nasu abin aminta ran da ka sake musuluncin ka kafu ce ka koma addininsu Allah ya ce ƙul ka gaya musu ya Muhammad inna hudallahi shiriyan Allah nan na musuluncin da ya zaɓa muku to huwal huda fa shine shiriya duk wani abu bayan musuluncin na ɓata ne kada ku yadda ku sake shi wala inittaba'ata ahwa'ahum ya Muhammad duk da ka kuskura ka sake musuluncin nan ka sake addinin musulunci ka bi Allah kaga bai ce ka bi addinin su ba sai ya ce ka bi son zuciyansu duk ran da ka sake musulunci kai musulmi ka bi son zuciyan ba yahude duk randa ka bar musuluncin nan kai musulmi ka bi son zuciyan Krista ko Christianity to ba'ada allazi ja'aka min al-ilmi bayan ilimin addinin musulunci nan da ya zo maka bayan annabi da ya zo maka bayan ƙur'ani da aka kawo maka ka sake su kai watsi da musuluncin nan kai watsi da bin manzon Allah sallallahu ka jifa da alkur'ani nan ka koma bin son zuciyansu to Allah ce malaka minallahi min waliyin baka da wani kuma wanda zai jibinci al'amuranka daga Allah babu shi wala nasirin sannan babu wani wanda zai taimaka maka kai musulmin da kai watsi da addini nan baka da wani mataimakin da zai taimaka maka daga Allah ran da Allah ya tashi kama ka babu wanda zai kwace ka ran da Allah madaukakin sarki ya rabu da kai babu mai jibintan al'amuranka babu kawai ina fata an gane ko wato wannan aya tana nuna mana cewa dukkan addinin su son zuciya ne abu ne da aka gina shi akan son zuciya shi yasa Allah bai ce qul inna hudallahi huwal huda wala inittaba'ata dinahum Allah bai ce bai kira shi da addini ba sai ya kira shi da son zuciya domin in ba son zuciya ba addinin attauransu da injilansu ya nuna lalle in annabin ƙarshen zamani annabi Muhammad ya fito su sake nasun su bi nashi sai suka ƙi to ashe ba abin da suke bi in ba son zuciya ba ina fata an gane ko kai kuma musulmi duk ran da ka sake naka ka biye wa nasu ɗin son zuciyansu to babu shakka al'amuran Allah da jibintan Allah da taimakon Allah da menene Allah gaba ɗaya Allah ya yi watsi da kai ya rabu da kai kenan allazina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littafin nan na alƙur'ani suka yi imani da shi suka yadda da shi su ne sahabai da mumunan gaske to su yatlunahu suna karanta alƙur'anin haƙƙa tilawatihi karatu na haƙiƙa karatu da ake yin shi tare da aiki su ne sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su an ba su attaura sun karanta shi kamar yadda Allah ya sifanta su Yahudawa an ba su attaura sun karanta shi sun san gaskiyan abin da ya zo da shi amma suka take sani suka yi watsi da gaskiyan da suna aiki da attauran da dukkansu sun yi imani da zuwan annabi kuma da sun bi annabin da su ne mutanen farko da za su yi imani da annabi to Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa tun da su an kana su sun ƙi injila ta yi bayanin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa su ma idan aka zo annabi ya fito su bar injila su bar wannan su rike annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi riko da shi to su kuma sahabai da aka saukar musu da alkur'ani sun mu'amalanci qur'ani saɓani yanda yahudawa suka mu'amalanci attaura saɓani yanda kiristoci suka mu'amalanci injila su musulmai suke mu'amalantar nasu alqur'anin yatlunahu suna karanta shi haƙƙa tilawatihi karatu na haƙiƙa na gaskiya wato in sun karanta aya suna aiki da abin da ta faɗa duk abin da sahabai suka karanta na ayan annabi na ayan alkur'ani sai sun yi implementing nashi a rayuwansu a aikace sayyidina Umar yace ce ah, kusan shekara goma suka haɗu ya haddace suratul baqara ba sa karanta aya goma su ƙara waɗansu goman face sai sun tabbatar aya goma ɗinnan da suka karanta suka haddace sun sanya su a aikace a rayuwarsu kafin su je su ƙara waɗansu aya goma ya ce da haka muka karanta ƙur'anin nan a karance a aikace na ba za ka taɓa ganin sahabi ya karanta wailulil na ka samu yana kawai mudu ba ko ya ji maka fassarar ma'anan wailulul mudaffifina ka same shi yana yana ta waimudu ba ba za ka taba ganin sahabi ya karanta innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu ka samu yana shan giya yana caca yana abun nan yana yana duk ba za ka taba samun sahabi yana yi ba duk abin da ya karanta zai aikata shi a karance Allah ya ce lalle waɗannan suna karanta Qur'ani na haqqa tilawati ina fata an gane ko ula'ika lallai Allah ya ce ina shaida na tabbatar sahaban manzon Allah nan yu'minuna bihi suna imani da alkur'ani domin yi aiki da abu ya nuna yi imani da shi ka yarda da shi kenan su ba sa cewa ina wa asaina sai dai ina wa ata'ana haka ka tarar da sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man yakfur bihi duk wanda ya kafurce wa alqur'anin nan ya ki karanta shi ko ya karanta shi yaƙi yin aiki da shi ya halatta abin da ƙur'ani ya halatta masa ko yaƙi haramta abin da ƙur'ani ya haramta masa to ula'ika humul khasiruna Allah ce waɗannan su ne waɗanda suka yi asara a su da kuma gobe ƙiyamansu ina fata an gane ko wannan shine zaka tarar dan zaka samu wani mu da yawa za karanta Qur'an sai mu ji kaman kissa ne kawai wani tarihi ne irin na mutanen da kawai da ƙyar za ka samu mutum ya karanta ya aiwatar da shi ya karanta ya aiwatar da shi da za a haɗu a aiwatar da abin da ƙur'ani nan ya faɗa na shekara ɗaya kawai mu ce duk abin da ƙur'ani ya umurce mu da shi za mu yi shi duk abin da ya hane mu za mu hannu duk abin da ya halatta za mu halatta shi duk abin da ya haramta za mu haramta shi na shekara ɗaya kawai to sai mun ga canji da albarka a ƙasanmu ta inda ba ma zato ta inda ba ma zato ina fata an gane ko to amma akan zo a dan karanta shi inda aka karanta a yi kabbara a abin nan mutum yana tashi kuma yana barin wajen zai je ya aikata abin da yake sabanin ayan da ya aikata yawanci haka za mu gani Allah ubangi ya rufa mana asiri wani ya kaga ya karanta suratu yasin amma ba wai don ya karanta abin da suran ta kunsa take umurni da shi yayi ko take hanan shi ya hanu ba a'a yana karanta ne kawai saboda an ce mai akwai wani lakani a suratu yasin kawai shi kenan abin da zai je ya haddace ta da shi yawanci an haddace suratu yasin yawanci ba dan aiki da shi bane don wani lakani da yake ciki a'a za a jama wannan za a jama wannan za a halaka wancan za a abin nan ma wancan haka dan ya nuna abin nan suratu yasin sura ce da za ta halaka mutum yanzu yanzu je ka ja masa yasin kawai ja masa yasin magani ina za shi mu gani ba zai lalace ba ka karanta ta yasin kalli fassararta tana kiran ka kai imani da Allah ta ya aka yi ta zamanto sura ce ta kashe mutum sura ce ta halaka dukiyar mutum sura ce ta gurgunta mutum sura ce ta makanta mutum sura ce ta karya mutum ta lalata mutum oho ta nesa ne ta inda shaidan ya shigo ya ciccire abubuwa daga ta yasin suran ma tana da waɗansu yashin mai tsakuwa yashin mai aradu yashin mai ƙasa yashin mai wuta yashin mai duk za a aika mutum da makamantarsa haka za ka in kaga an karanta sura an haddace ta to don waɗannan abubuwan ne na sharri kawai da za a je a yi da sura wanda shaidan ya zo ya raya wa mutane ya nuna musu kawai ban da shi za ka samu duk qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un za ka samu wannan ba a haddace ta walladhina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum babu wannan walladhina hum fa'ilun babu wannan kowa kaɗan same shi dai sama sama haka dai komai na ƙur'ani bai sani ba amma suratu yasin kan ya san shi ko suratu waqi'a idza waqa'atil waqi'a eh, duka ka samu duk irin labunan da aka zauna aka nuna mutane sannan surorin kamar babu wani alheri ba abinda suke koyarwa da shar Allah rufa mana asiri ya samu dace to Allah ya yaba masu karanta Alqur'ani nan su karanta aya su yi aiki da ita wanda kuma ya wa karatun Qur'anin ko da bai kafirta ba to babu shakka yayi asara domin baya cikin masu samun lada ga kowane harafi na alkur'ani a samu lada goma baya ciki baya ciki sai da aka zo ana karanta qur'ani haka ga wani ya koma can gefe yayi haka bai iya karanta ko harafi ba zai karanta ko harafi sai dai ayi ta karanta ana samun lada shi yana zaune haka zaka karanta kaga shi ma ya yi asara wanda ya karanta ya san bakin bai yi aiki da abinda Qur'ani ya faɗa shi ma ya yi asara wanda ya rejecting alqur'ani ma gaba ɗaya bai ma yi imani da shi ba duka dai an yi asara duka dai an yi asara Allah rufa mana asiri Allah ya sake kiran banu Isra'ila dai yace ya ku bani Isra'ila uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna irin ni'imomi na ni Allah da na muku inda na sanya mafiya yawancin ku annabawa ne na sanya ku ne masu mulki a zamaninku? ku ne wanda na fifita ku alal alamina akan dukkan wani dan adam a zamaninku? ina fata an gane ko wattaku Allah yace to ina muku nasiha ina jawo hankalinku ina jan kunninku ina muku gargadi wattaku yauman abinda kuke din na barna da ta'asa da musu da jayayya da annabawa na a ce ku yi wannan kuki a yi alkawari da ku ku saba alkawarin ku ji tsoron Allah fa ku ji tsoron wata rana man wata ranar da za ta zo nan gaba la tajzi nafsun an nafsin shay'an wanda wani rai ba zai iya magancewa wani rai da komai ba ba zai iya taimaka ma wani rai da komai ba wala yuqbalu minha adlun ba za a karbi waɗansu kuɗaɗe ko tara ko fansa daga wutan jahannama ba Allah ce ba a karɓan wannan ka ce ya Allah ga kaza zan bayar wutan jahannama din nan karɓun shiga babu wannan wala tanfa'uha shafa'atun sannan ceton mai ceto ba zai amfane ku ba fa gobe kiyama domin Allah baya ba da izinin a ceci mutum sai Allah ya yarda da ayyukansa illa man radiyallahu ah, lahu qawlan sai wanda Allah ya yarda da zantutukansa ya yadda da ayyukansa to ku babu ayyukan da kuka yi Allah ya yadda da su haka nan cikin maganganun da kuke furtawa an ce wa qululin nasi husnan shi ma kunki an ce wa aqimus salata kunki wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an kunki wa bil walidaini ihsanan kunki wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa wa antum muridun duk kun juya abun nan baya to wani aiki ne zan yadda da shi gobe kiyama da kuka yi har da zan ce a cece ku saboda haka wala tanfa'uha shafa'atu ceto fa ba zai amfani wani rai da ya mutu yana kafurci ba sannan wala hum yunsarun ba mai taimaka muku in akwai masu taimaka muku a nan duniya ba kwa takuwa ba a kai ka kotu ba za a dan sanda ba zai kama ka ba za ka tsaya a gaban kotu ba kafi ƙarfi? to a can fa babu wannan in ji Allah subhanahu wataala kaga mutum ya yi barna a nan ya yi ta'asa ya yi menene a kama shi a ce za a bullo ta sama he kaga an sake mutum bai kwana ɗaya wani babu shi a gobe kiyama saboda haka ku ji tsoron Allah ku kama ku gyara ayyukanku ku yi imani da Allah ku yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ku yi imani da alkur'ani nan ku zamanto mutanen kirki masu aiki a doron ƙasa ayyukan alkhairi نعم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهل الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطاق العاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله من آمن منهم بالله واليوم الآخر ۖ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير نعم nan Allah maɗaukakin sarki ya wannan aya mai albarka don ya nuna ma Yahudawa irin yanda kakansu annabi Ibrahim shine asalin Yahudawa kakansu annabi Ibrahim alaihi salam yanda shi ya yi wa Allah ɗa'a, yanda duk abin da Allah ya umurce shi yana yi kuma ya yi su ɗin bai saɓa wa Allah ga irin falala da daraja da albarka da Allah ya yi masa. Ya za a yi su kuma su zo su jikokin shi ne su yi ta a yi ta kokowa da su a yi ta artabu da su a yi ta jayayya da su su nuna tsaurin kai na ban mamaki na wa Allah. ya ce wa ibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa Ka tuna ya annabi muhammad loka ko kuma ku tuna ku yahuda ko kai ba yahude lokacin da Allah ya jarrabi annabi ibrahimu da waɗansu kalmomi kuma fa Allah ya umurce shi ya jarrabe shi cewa ya rika yin su kuma fa mahunna ya cika waɗannan kalmomin bai saba wa Allah ba malamai sun yi ta kawo kalmomin wato tafsirai masu yawa kowa da irin nashi fassara da yayi waɗansu suka ce abubuwa guda biyar Allah ya ce ya umurci annabi Ibrahim ya yi guda goma ne biyar a kansa biyar kuma a jikin shi biyar da suke kai Allah ya umurce shi ya riƙa wato aske gashin bakin shi ya riƙa kurkure baki ya riƙa sheƙa ruwa ya riƙa yin asiwaki sannan kuma ya riƙa wato a shafan kai waɗannan su ne abubuwa da suke da Allah ya umurce shi da su da suka jibinci kai na jiki kuma yanka farce aske gashin mara da na hammata yin kaciya da kuma na na na ɗinsu tsarkin bawali da na da na ga'idi mai ma'ana ya rika tsarki da ruwa duk lokacin da ya yi bayan gida ko ya yi fitsari waɗannan su ne kalmomi da suke mafiya yawancinsu sunnoni ne na annabawa sunnoni ne na annabawan Allah waɗansu kuma suka ce malaman fassarar suka ce a'a Allah maɗaukakin sarki lokacin da ya gina Ka'aba ya nuna masa dukkan ayyuka na ibada da ake a haji kwana mina tsayuwan arfa kwana muzdalifa jifan shaidan wanda shine ya fara yi gashi nan dai waɗansu malaman suka ce kuma a Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe shi da ya yanka ɗansa annabi Ismail Dan da ya fi so ko a ya so a duniya sama da kowa lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi wannan dan yana murna a lokacin da ba a haifan ma irin ɗa matan shi ma ta zamanto ta kai shekarun da ba ta haihuwa amma Allah maɗaukakin sarki ya ba su annabi Ismail alaihi salam ɗa namiji wanda annabi Ibrahim yana matukan son shi tunda bai da wani ɗa sai shi sai da ya girma ya zamanto mutum matashi ma malam sai Allah ya umurce shi ya yanka shi kamar yana nuna wa Yahudawa ku kalli irin abin da na umurci kakanku annabi Ibrahim amma ta mafarki ma yace ka je ka yanka ɗanka eh annabi Ibrahim ya amsa ya zo ya tarar da ɗan nan nashi annabi Ismail ya ce masa inni ara fil anami anni azbahuka wani eh Allah yana nuna mun a bacci cewa fa zai yanka ka kawai dan nan da budan bakin shi ce ya abati almatuma ya baba ka aikata umurnin Allah abinda Allah ya umurce ka ka aikata ka aikata shi satajiduni insha Allahu min sabirin zaka same ni in Allah da cikin masu haƙuri zan yi haƙuri lokacin da zaka zo ka kama ni din ka shimfiɗa ni ka taɓa maƙogorana din, ka zo ka sa wukan ka yanka duk zan yi haƙuri da waɗannan ba inda zan gudu ba inda zan ji kai ne ka ji babanka zai yanka ka ai ka ta ma bar garin kenan sai ka fara gaya ma 'yan sanda ma da ss ah, ka ce kai babana fa yana intimidating ina musamman lokacin da muke na human rights yanzu a je a zano waɗansu rubuce-rubuce a 'yan human rights su shigo lauyoyi su shigo yan yancin kare yancin bil adama su shigo yan mene yan mehe ka ga masu uniform da office kala kala sun kai goma dan za su shigo a kanka je a gama yan sanda a gama waɗannan a gama waɗannan a ce ka rubuta rahoto kawai a ce bai ma da lafiya yan psychiatric su ma su shigo su ce a tura mana shi mu duba kwakwalwan shi ina fata an gane kai kuma ka tattara ka bar magarin ina fata an gane ce ta ji insha Allah na sabirin za ka same ni in sha Allah wajen masu haƙuri dama duk wani abu na addinin Allah yana buƙatar menene haƙuri wa sa'inu bis sabri duk wani abin da Allah ya umurce ku da shi sai kun nemi taimakon aiwatar da shi ta hanyar haƙuri eh, shi kuma annabi Ibrahim bai taraddudi ba da mu ne musu ah baba kai kai mafarki kawai mafarkin naka mani zai nuna abu kai ya zama a mafarki ka ce zaka aiwatar da shi zaka aikata shi me yasa ya yadda mafarkin annabawa gaskiya ne shi ma annabi ibrahim me yasa ya yadda ya san lallai umurni a ta hanyar mafarki ga kowane annabi gaskiya ne umurni ne na gaske shi ma bai yi taraddudi ba ɗan da yake so kwaya ɗaya ɗa namiji ga shi matashi ma malam shi kaɗai ya abin nan kuma da Allah ya tashi jarraban shi bai ce ya yi umarni a yanka shi bace shi ɗin mahaifin nasan ne zai yanka shi da hannun shi shi kuma bai yi complain ba ya Allah na roƙe da Allah a sa yanka shi a hannu wani da Allah ya Allah a umurci wani a yanka shi ni na yadda a yanka shi amma ba ni ba a'a ya mika wuya kawai sadan su malamai suka ce wannan shine babban jarrabawa da Allah madaukakin sarki yayi wa annabi Ibrahim alaihi salam sannan kuma bayan haka annabi Ibrahim uba ne wajen aƙida na tsantsan tauhidi tauhidi tatacce millata ibrahima hanifan addinin da babu guggubi na shirka babu guggubi na kafurci babu dusa-dusa na bidi'a addini tatacce tsaftatacce shine aqidan annabi ibrahim mu duba yanda ya ta gwagwarmaya da mahaifinsa akan aqida da tauhidi da kadaita Allah mu duba yanda ya gwagwarmaya da mutanensa ya gwagwarmaya da gumaka mu duba inda abun ya kai har aka jefa shi a wuta inda ya yanka gumaka faja'alahum juzazan ya sassare su ya sassare su illa kabiran lahum ya bar babban domin duk ta hanyar wa'azi ne wannan da din, kaga in kananan sun ga mutane suka ga an kashe kananan sai babban dole su yi tambaya da aka tambaya annabi ya ce ku tambayi babban watakila baya so ku rika hada bautan shi ne da sauran shi yasa ya tattake su ka gani to yana so duk darasi ne ya nuna musu cewa shi ma Allah na sama baya so a haɗa shi da wasu mu duba yanda ya ta fama da iyayen shi mu duba yanda Allah madaukai ya ce wa in qala ibrahimu li abihi azar atattakhizu asnaman aliha wa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi wal yakuna minal muqinin فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفلا قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين يدمر ما الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلا قال يا قوم إني بريء غاشنا وحاجه قومه مدوبا يند سكيتا غوغر مايا قال أتحاجوني في الله wa huwa wa huwa rabbi wa rabbukum atuhajuni fillahi wa qad hadani wa la akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha Allahu rabbi shay'a wasi'a rabbi kulla shay'in ilman afala tadhakkarun wa kaifa akhafu ma ashraftum wa la takhafuna annakum ashraftum billahi ma lam yunzil bihi sultan ta ya za in tsoron ku ku ba tsoron ku yi shirka da Allah sai ni ma da na kafurce gumakanku ni ne zan ji tsoronku aka yi ta fafata da annabi Ibrahim Allah ya jarrabe shi da abubuwa daban-daban har ta kai aka haɗa wuta aka rura wuta aka haɗa wuta aka ce kawai a ƙona shi a jefar da shi a cikin wutan kulna ya na rukuni bardar. lokacin da aka jefa shi a wutan a yana wuntsinawa yana wuntsina yana gangara kafin ya faɗa wutan mala'iku suka zo mala'ikun duwatsu mala'iku mai suka ce ga mu ya Ibrahim ya ce a bana neman taimakonku Allahn da aka jefa ni a wutan don shi yana ganina, na shi nake neman taimakonsa kafin ya sauka Allah ya ce wutan kuni bardan wa salaman ala Ibrahim Nabi Ibrahim yana kwanci akan garwa shi kamar yadda zaka kwanta akan taburma tsaf kawai babu wata matsala suka leka suka ga Annabi Ibrahim gashi kalau ma ya haka ya haka suka tura nasu ɗaya shi ma su ga ko zai kwanta ya zauna irin annabi sai ya kone ma malam wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin suka zo ma kircewa annabi ra muka sa su suka rasa nasu amma namu yana nan inji Allah to irin wannan jarraba annabi Ibrahim ya yi gwagwarmaya da yaƙi da shirka da faɗa da shirka ya sassare gumaka kuma ya fito ya ce mutanensa na bura'a'u mata, a min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda mun barranta da ku ba mu ba ku gaba da kiyayya duk sun kullu tsakanin mu da ku tunda ku makiyan Allah ne mu da ku kafin a ce an sulhunta sai ran da kuka bar gumakan nan kuka bauta wa Allah ranan ne muka zamanto daya ka gani shine Allah yake cewa lallai kowane annabi yana kan aqidan annabi Ibrahim aqidan tauhidi su ne anan sun yi daidai sai dai wajen shari'o'i li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja Allah ce ku tuna inda kakanku annabi Ibrahim ya tagwagwar maya ma malam da mushrikai da shirka tabbatar da gaskiya da adalci da tauhidi sannan ku jikokinsu ku fito ku ce wai wai wai ba ba mu isa mu ba ku umurni ku ku yi ba ba mu isa mu ce ku yi ku yi ba duk annabin da muka turo muku ku kashe shi ku zage shi ku ci masa mutunci hmm? to shine Allah madaukakin sarki yake ce musu shi annabi Ibrahim yayin da Allah ya jarrabe shi da kalmomi ya umurce shi yayi fa atamma hunna ya cika dukkan umurnin da Allah ya bashi qala sakamakon biyayyan annabi Ibrahim ga umurnin Allah qala sai Allah ya ce masa Ibrahim inni ja'iluka linnasi imaman zan sanya ka jagora ga mutane zan sanya ka ka zamanto kai ne jagora uba ga dukkan wani mumini annabi ibrahim yace qala sai yace ya allah naji ina roƙon alfarma wa min zurriyati haka nan ma zurriyan da zan haifa su ma ya Allah ka ba su irin wannan jagoranci shi yasa ƴaƴan shi goma sha biyu dinnan dukkan su annabawa ne yanda zaka sanya ni annabi kun zamanto jagora abin koyi ga mutane ina roƙonka ya Allah ‘ya'yan da zan haifa su ma ka sanya su haka. Ƙala sai Allah ya ce, eh, to la yanalu ahli zalimin, azzalimai kafirai mushrikai daga cikin zurriyanka ba zan ba su wannan matsayin ba, sai dai mumunai daga cikin Ina fata an gane ko, wannan aya ta nuna babu shakka cikin zurriyan annabi Ibrahim za a samu na kirki za a samu na na banza za a samu masu adalci za a samu menene azzalimai ga su kuwa an samu din ga yahudawa yanda suka zama ga yahudawa Allah ubangiji ya rufa mana asu wa iz ja'alna albayta baita Allah ya ce ku tuna lokacin da muka sanya ɗakin Ka'aba din nan domin lokacin da Annabi Adam alaihi salam aka saukar da shi zuwa duniyan nan malamai suka ce a lokacin ne aka saukar da ɗakin Ka'aba shi ma adam yadda ake ɗawafi a can sama baitul ma'amur shi ma ya zo ya rika ɗawafi a nan ƙasa a jikin ka'aba ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala tun lokacin da aka saukar da annabi adam aka saukar da ka'aba ginanne ne da duwatsun aljanna aka gina ka'aba lokacin tufana ne tufana da ya game duniyan nan ya shanye gaba ɗaya ka'aban ya yi demolition ruwa ya shanye shi ya haɗe shi yashi ya rufe shi ba a san ma inda tushe inda condition ɗin ka'aban yake ba saboda yashi bayan an samu flood na dufa na ɗin nan ya rufe ko ina ba a san inda yake ba to shi ne Allah ya turo annabi Ibrahim ɗin ya zo ya tona ƙasa ya fito da asalin condition ɗin ka'aba inda yake ya gina shi ya tada shi shi da ɗanshi annabi Ismail shi ne Allah yake cewa iz ja'alna al-baita ku tuna lokacin da muka sanya ɗakin Ka'aba din nan ya zamanto masabatan makoma masabatan bi ma'ana makoma wanda mutane kowa zai rika zabura yana tafiya wannan ɗakin ya ba zamanto ka'aba ta zamanto mafaka makoma mafuskanta linnasi ga mutane duk wanda he kaga yau mutum ya je ka'aban bana ba baɗi yana burin ya koma jibi yana so ya koma kullum in ka je ɗakin nan kada sai ka ji bari ka koma shi aka sanya ɗakin kaba ya zamanto makoma ga mutane ina fata an gane ko mafaka ga mutane mafuskanta ga mutane wanda ba su taba zuwa jikin ka'aban ba suka ga ka'aban fizikali kullum suna fuskantar ta inda ka'aban yake a wajen hamsu salawat su wajen hamsu salawat su ina fata an gane to ku tuna lokacin da muka sanya ka'aba ta zamanto makoma ga mutane wa amnan sannan wurin amincinsu yaƙi baya shiga musiba ba ta shiga bala'i baya shiga kisan kai sace-sace fashi da wani barna duka babu sannan Allah ce wattakhidhu min maqami ibrahima musalla ku riki ibrahima ya zamanto wajen sallan ku bayan kun yi dawafi bakwai duk mutumin da ya je ya zagaye ɗakin sawa'un aikin dawafi eh, yayi ta hanyar aikin haji ne dawafin haji ne ko ɗawafin umra ne ko ɗawafin nafila mutum ya je ya yi duk lokacin da ya gama zagaye ɗakin sau bakwai zai zo bayan makamu ibrahim ya yi menene ya yi raka'a biyu nafila don girmama annabi ibrahim daga nan duniya allah ya fara barin menene ya fara barin tarihi na annabi ibrahim kyakkyawan sakamo ya fara bashi duk ɗawafin da kai wa ɗakin allah ya ce to je ka bayan makamu ibrahim me makamu ibrahim inda da ya tsaya yayin da yake gina ka'aba lokacin da ka'aban ya kai inda tsawon mutum ba zai kai ba kun san ana ɗora waɗansu abubuwa haka masu gini don tsawon su ya kai ana ɗora bulo to nan inda yake tsayawan ya yi ginin nan ne Allah ya securing nashi aka ce to a riƙi wajen wajen sallah kaga ai ya bar kyakkyawan abun alkhairi a bayansa ka gani saɓanin wanda ake ta karanta sunayensu kullum ana ana kamar yanzu misali tabbat yada abi lahabin wa tabba ma agana anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahabi sayasla naran zata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab ma kullu he an karanta abu lahabin ya hallaka ya ƙara hallaka dukiyan shi da abin da ya tara ba su amfane shi ba zai shiga wuta mai tsananin kuna da shi da matan shi yau ka karanta wannan kullum he ka tsine Abu Lahabi kullum he ka ce Allah ya halaka shi ka duba abin da shi wani ya baro a duniya kenan ake masa duk lokacin da aka ambaci sunayen shi ka ce ya halaka zai shiga wuta miliyoyin mutane sun karanta a jiya miliyoyin mutane sun karanta shekaran jiya miliyoyin mutane suna karantawa a yau miliyoyi za su karanta gobe har tashin kiyama ka duba kowa in ya shuka alkhairi da alherin za a yi ta yaba masa wanda ya shuka abu mara kyau da menene da mara kyau din za a yaba masa annabi ne kawai yanzu ya same shi yana wa'azi ya ce Allah ya halaka ka sau ɗaya ya faɗi wannan kalma sai Allah ya rama ma annabi dama ya ce inna shani aka huwal abtaru duk mai Muna na maka ya Muhammad sai mun datse shi daga rahaman Allah ba shi ba rahaman Allah shine mai yankakken albarka to yau gashi nan kullum ana karanta kuma ka karanta suran a baka lada mai dimbin yawa hmm? to ka duba shi kuma annabi Ibrahim tunawa da zaka yi na alkhairi sai Allah ya kawo sunan shi dab da Ka'aba duk lokacin da kai dawafi ka zo kawai ka yi sallah a inda ya tsaya kaga wani promotion ne wani ɗaukaka ne wani daraja ne yasa ake so mutum ya bar alkhairi a rayuwarsa kada yadda ya bar sharri duk lokacin da aka ga wani sharri ana ce Allah wadaran wanda ya kafa wannan Allah wadaran wanda suka kawo wannan Allah tsine ma wanda suka yi kaza kullum wani sai a tsine maka a haɗa da iyayenka da suke kwance a kabar Allah tsine maka da uwar da ta haife ka haka zaka ji wani ya faɗa kullun sai ka yayo mama iyanka suna kwanci a kabar a hada da a hada da su a hada da mahaifiyarta a hada da su ɗana kirki ya samu ɗana gari ya samu kenan in kai aiki alheri Allah maka albarka ya ji kan iyayenka da suka haife ka gara ka bar irin wannan yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wajabat duk abinda kai a bayan ƙasa abinda mutane suka yi ta faɗa akan ka abinda suka faɗa kanka in ya wajaba a kanka in na kirkin ne aljanna ta wajaba in na sharrin ne eh, wuta ta wajaba manzo Allah ce ku ne shaidun Allah a bayan kasa yanda kuka ba da shaidan mutum da halayensa da ɗabi'unsa haka yake a wajen Allah ta'ala ina fata an gane ko wa ahidna ila ibrahima muka yi umurni ga annabi ibrahim da shi da wa da ɗansa isma'il muka yi umurni a gare su muka ce musu an bai baitiya ku je ku tsarkake ɗaki na ɗin ka'aba kenan ku gina shi ku tsarkake ka'aba ɗin daga gumaka da shirka da duk wani abun kafurci da ake a ka'aba ku je ku tsarkake ka'aban ku hana waɗannan abubuwan ku bar wannan ɗaki na in ji Allah ya zama to na ga masu zuwa su yi ɗawafi kawai suna firana suna labbaika Allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik wal'akifina da masu itikafi warruka'i da masu ruku'i wasujjadi da masu sujada abinda nake so a bar ka'aba domin shi kenan a bar shi domin masu sallah su je su yi ta ruku'i suna sujada su yi ta ruku'i suna sujada a bar shi ga masu itikafi lokacin itikafi a haɗu a wajen a yi ta itikafi a bar su ɗakin nan liɗa'ifina ga masu ɗawafi shi yasa kake gani ɗakin ka'aba baya taɓa yankewa daga ɗawafi sai dai in sallah aka kira ina jin ɗakin ka'aba tun lokacin da aka yi shi ba a taɓa samun minti ɗaya da ba a ɗawafi ba mai ɗawafi sai dai in sallah ake yi manzo Allah ce dama shi ma ɗawafin sallah ne sallah sai ta tarar da wata sallah da an kira sallah sai a yanke ayi sallah ana idan da sallah zaka ga ana ɗawafi dare da rana safe da yamma ana ruwa ana zabga rana sai ka samu bayin Allah suna dawafi waɗannan na fita suna gama waɗansu suna shigowa waɗannan suna dab da gama waɗannan suna dab da farawa waɗannan suna gama waɗannan suna farawa waɗannan suna fita waɗannan suna shigowa waɗannan sun tashi a airport su za su koma waɗansu sun sauka kenan za su zo lailan wa naharan babu ɗaukewa sai dai in baka zauna a ɗakin nan ba Allah ce yanzu a hana gumaka a hana bautan gumaka a hana shirka a hana komai a bar ka'aba yanzu don waɗannan ayyukan kawai eh? annabi ibrahim ya yi wannan aikin gaba ɗaya bayan an yi na an tafi annabi ibrahim ya tafi shi kenan sai kuma laraba suka dawo da gumaka har 160 360 gumaka kawai a dandalin ka'aba kawai manzo Allah sallallahu shi ma ya zo ya rugurguta su sallallahu alaihi wa sallam kamar Allah yana ce ku Yahuda ba ku ga irin aikin da kakanku yake ba na ce gina Ka'aba ya gina na ce tsarkake Ka'aba ya tsarkake ta na ce yayi kaza yayi ku yau ku zo ku jikokinsa ku ƙiji mun ku ku ƙiji ku nuna taurin kai da bijirewa wa id qala ibrahim ku tuna lokacin da annabi ibrahim yayi wata addu'a Ya ce rabbi ya ubangiji iji hadha baladan amina ka sanya wannan wajen ya zamanto wani gari amintacce lokacin ka garin makka bai hadu ba lokacin da annabi ibrahim ya kai annabi isma'il da mahaifiyarsa hajara ya ajiye su annabi isma'il yana jariri yana shan nono eh an yi ta samun kishi ne irin tsakanin mata kun san yadda mata suke sai a hankali da addu'a matan annabawa ne ga da yadda suka sa su a gaba Allah ce kai raba su ɗauki hajara da ɗantan ka kai su can ka bar wannan kuma a can distance ma malam garuruwa a su nisa ya raba su hmm? kun san kisan mata annabi ibrahim dama ita ce ita ce eh, wannan banda hajara a um, sarat ita Allah bai taba ba su haihuwa ba nan Allah ya zo ya bashi kuma wannan hajara hajara ɗin kuma yarinya ce baiwa ce aka bawa ita saratu ɗin kyauta na sha ka wannan kissar anan eh, wani sarki ne aka yi shi mugun sarki a wannan zamanin wanda sarkin nan ya tura fadawansa da mutanensa ya baza su a ko'ina duk mutumin da aka gani ya auri mace mai kyau sai an kwato macin an kawo ta wajen sarki ya yi zina da ita a ce baka isa ka zauna da wannan kyakkyawar mace ba ya kamata a ce a kai ma mai martaba tukuna ina fata an gane to a irin wannan sai annabi ibrahim kawai ya zo garin kawai sai suka gan shi suka ga matan shi a saratu ga ta nan kyakkyawa suka ce wannan fa yake yar uwata ce eh, idan aka duba tsaka eh, dukkan mu yan adam ai uwata ce yar uwan shi ne tunda ya'yan annabi adamu ne kaga ai an samu yan kwantaka ta nan sannan yar uwa ta ce a aqida da a aqidan tauhidi yar uwa shi ne yake ce matan shi duka da haka suka ce a'a sai an kai ta gaban sarki kawai aka kama ta karfi da yaji annabi ibrahim yana kallo matan shi shi kuma annabi ne za a kai ma sarki ba abinda annabi ibrahim yayi kawai sai ya alwala ya ɗau kawai darduma ya shimfiɗa ya ta raka'a yana gama Allah kawai Allah ya kare matan shi daga wannan fasiki a azzalimin sarki ita ma daga nan ta rika addu'a ta rika addu'a ta rika addu'a ma malam akan Allah tsare ta aka kai ta gaban shi to wannan kyakkyawan fa kaza kaza ai mun kawo maka ne ya tashi zai taba ta da irin taba tabi na sha'awa din na menene sai ji hannun shi ya yayi shocking kaman ka taba igiyan wuta ma malam wayan wuta eh mai 220 volt irin voltage na ma ba da sai ya ji ya fadi su ma har ƙasa ya rikice ya rikita ya faɗi amma don jaraba da fasikanci ka san na ɗan naci sai ya tashi kuma ya sake kai hannu zai taɓa nan ma ya ji hannun shi ya shanye ya faɗi ya tashi ya ce a faɗa shi kai kuka kawo mun ne wannan fa ban gane wata kuma da ita kawai to irin mutum da in ka gan shi dai baka gane ba ya fi karfin ka ka san kana so ka kyautata don ku rabu lafiya yawwa ka gani ko kai ne ka kori maje ka ka kore ta ta tasan ma ka kore ta ta tasan ma kana dan tafiya a duhu ka ganta can gaban ka za ka ce kai ya za mu rabu da masu ko nama za ka saya mata ka bata don sai sarki ya ɗauke ta ce to ki tafi kawai ki tafi da Allah a yi haƙuri a tafi yake zo zo ga ma alheri mazan miki ya ɗauko wannan cikin bayinsa mata ya bata ya ce ga wannan ta je ta riƙa miki wanke wanke tana miki aiki to ita ce hajara ɗin da aka bata ita ce hajara ɗin suka fita sai annabi ibrahim ya ganta tana dawowa da kuma wata baiwa haka sai annabi ibrahim yana muni ya ce yaya ta ce ai allah ya tsare ni da maƙiyin allah ya ce tun da kika tafi nake addu'a ni ma allah ya karɓi addu'a mu ta ce ai ni da na fita ma malam da riba na fito ma gashi ma har baiwa ma ya bani mai mun aiki da wanke wanke annabi rana ce lallai addu'a ta ci addu'a tana da kyau ita kuma ta ce to tunda kana kishi na tunda na shiga kana mun addu'a Allah ya kare ni kuma na baka ita kyauta ita wannan baiwa a cikin kin bani eh da gaske kin bani eh to ni kuma na enta ta na mai da ita matata to kun ga fa za a fara samun guroji a zai obani a bani ita a yar wanke-wanke a boyi-boyi in ba ka ita yanzu kuma ka ɗaga ta mu zamanto the same the same class yanda nake da haƙƙi a wajen ka haka take da haƙƙi aka fara ba ana nan kuma haitai ciki ita kuma wancan ta daɗe ba ta yi ba ba ta haihu abinda ta haihu ma ta namiji mai ƙwace gida sai riƙe kai kai zaman gurojis yau wannan yau wannan yau wannan yau wannan dan habaici habaici dan rigima da ya sama da ƙasa kullum Allah umurci annabi Ibrahim ya dauke ta da ɗanta ya kai can wannan biwadin ghairi zi zar'in ka kai su can kai ya zauna da wannan din ita ma daga baya da ta sai Allah ya ba ta ishaq ya ba ta annabi ishaq ita kuma hajar Allah ya ba ta menene isma'il ta ɓangaren Ismail ɗin da suka zauna a Ka'aba nan a wannan dajin har aka samu ruwan zamzam ta albarkacinsu aka samu ruwan zamzam ta albarkacinsu matar uwar aka samu safa da marwa kaga contribution ɗin su kenan sai ko annabi ta albarkacin shi da alfarman shi aka gina ya gina Ka'aba da shi da wannan dan mai albarka ka gani to daga nan annabi Ismail ta tsatson shi ne aka samu Quraisha aka samu su Abdul Manaf su Kilab su menene aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ta bangaren su nan bangaren annabi ishaq ta aka samu yaqub ta yaqub aka samu su yusuf su abin nan ƴaƴan shi goma sha biyu ta nan aka samu bangaren yahudawa ta bangaren larabawa ta nan bangaren yahudawa to shi kun ga annabi isma'il ai da yaren abin nan hibru ne ya zo nan baba shi yar hibru ne annabi ibrahim ma ibraniyanci yake kaga da ya zauna a nan to makwabtaka da larabawan yemen da suka aka samu rugujewan garin aka samu talauci menene a garin su ma sun taɓo Allah sai suka tashi za su tafi cirani sai suka suna wucewa sai suka ga ga wata mace kuma ga ruwa a desert inda ba a taɓa samu a tarihi an ga ruwan sha a wajen ba sai suka nemi alfarma za su zauna a wannan wajen su rika shan ruwan suna ɗan aikace aikacen su larabawan yemen ne suka yi migrating suka dawo wannan wajen shi kuma annabi ismail da ya girma sai ya girma kawai da yarensu kawai ya iya yarensu ya iya ya fara larabci ya auri yarsu shi kenan sai ya zamanto ba larabe a tana ina fata an gane ko to shine Allah madaukakin sarki ya umurci annabi Ibrahim din da shi annabi Ismail su a ya nuna musu alaman da za su gane inda Ka'aba yake su tone wajen su fito da Ka'aba su gina Ka'aba din ina fata an gane ko Ah, wa in kala ah, ibrahim rabbi ji hadha baladan yayin da annabi ya gama wannan aiki sai ya roƙi Allah ce ya Allah nan wajen inda na aje iyali na lokacin ba garin tace Allah ka sanya wannan wajen al rabbi ji hadha hadha al makan ka sanya wannan wajen ya zamanto baladan wani gari nan gaba garin kuma ya zamanto aminan amintacce wanda yaƙi da fitina da bala'i baya shigo garin sannan ya Allah duk ƴaƴan da za a haifa domin ya san yana da ɗa a wajen shine farkon zama ya san duk abin da za a haifa wannan za a samu daga cikin zuriyarsa ne ya ce to warzuk ahalahu ka azurta duk mazauna wannan wajen da za a yi nan gaba ka azurta su mina samarati da ƴaƴan itace ku tuna fa da wadin gairi zar'in ne ko daji ne wanda ba tsiro ba bishiya ba komai sai ce to Allah ka azurta su da duk mai zama a wajen ka azurta su da 'ya'yan itace daban-daban amma ya Allah man amana kawai man amana minhu wanda ya imani da kai ne kawai zaka ka ba ma wannan jin daɗi banda wanda ya kafurci man amana billahi wal yawmil akhir da Allah ya tashi ba su ‘ya'yan itacen sai ya ba su the best ba kaman irin bishiyar dabino sai Allah ya basu dabino a wajen babu iyaka shi annabi ibrahim da yana so a keɓance wannan ni'imar da dabinon da abincin da amincin ga wanda suka yi imani da Allah kawai da gobe kiyama banda kafirai sai Allah ya ce a a ibrahim na amsa addu'anka amma qala wa man kafara har kafirin zan bawa ba ga damuwa har kafirin ba zan hana shi ba rahamar Allah yalwatacciya ce kai kana ce on takaita ta kan mumunai kawai wanda suka yi imani da Allah da gobe kiyama ya ce a'a ni rahama ta ba na keɓance ta ga wani ɓangare in hana wani ɓangare dukkan su bayina ne kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahzuran Allah ce waɗannan mumunan da kafirin duk zan ba su me me wani abu don abin da za a ɗan ci kuma eh da kafiri zai ci a duniya kwana nawa ne zan ba shi ya ci din ya ci din amma fa in ya ci din thumma attarruhu ila azabin na zan ingiza shi ya fada cikin wutan jahannama yan kwanaki a duniyan da kafiri zai kaɗan ne ɗan abin da zai ci din ma kaɗan ne wannan ba zai hana in bashi ba amma fa ya san in ya dan ci din wuta zan tunkuɗa shi me amfani an ci daɗi an je wuta wala ce zan ba su babu komai mutumin da ƙarshen shi wuta ne ƙarshen shi azaba ƙarshen shi jahannama zan ba shi ya ɗan ci ɗin kaɗan kawai in ya gama ya je ya shiga wutan wa isal masir Allah wadaran makoman kafiri a ce ya rayu a duniya cikin kafurci, cikin rashin jin daɗi ya koma gobe kiyama a cikin wutan jahannama dawwamammiya Allah ce Allah wadaran makoman kafiri Allah wadaran makoma irin wannan ina fata an gane ko to duk Allah yana nuna mana dai irin sakamakon da yau annabi Ibrahim tun lokacin da Allah ya jarrabe shi ya cika yayi wa zurriyan shi albarka yayi wa ƴaƴan shi albarka yayi wa garin da ƴaƴan shi da zurriyan shi suka zauna albarka ya azurta su da abincin da baya yankewa har yau ya azurta su da kwanciyar hankali da aminci da amincewa har yau duka wannan albarkacin uba ya zamanto na kirki kuma ya tarbiyantar da ƴaƴansu tarbiya ta kirki domin annabi ibrahim lokacin da ya kai su din yace ya rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram sai ce rabbana li yuqimus salatan don su tsaye da sallah ne su iya sallah su san yadda za za su bautata maka shi yasa na na kawo su nan malamai suna cewa idan ka karanta yadda annabi Ibrahim ya mu'amalanci ɗayan shi din nan ya mu'amalance su ne akan aƙida. ya tarbiyantar da su akan aƙida, ya zare su daga jin daɗi da cin abinci da gari da wajen kwanciya da gida ginanne da wajen walwala da jin daɗi ya zare su ya kawo su kungurumin dajin da babu mutum babu wata halitta a wajen sai dabbobi babu shuka a wajen babu abinci a wajen babu ruwan sha a wajen babu gidan kwana a wajen babu komai na jin daɗi luxury babu ya raba ɗan shi da matan shi gaba ɗaya daga waɗannan ya zo ya jefa su a cikin ungurumin sahara kuma ya faɗi aim da purpose ɗin shi ya ce ya Allah don su iya addini su rika maka sallah kawai wa zai iya zare ɗan shi yau gaba ɗaya daga wani jin daɗi ya jefa shi wani gu kawai don akwai masa inda zai yi sallah in ba yanda zai zama manajan banki ba in ba yanda zai zama to MD na wani kamfani ba in ba yanda zai zama to wani abin nan Eh, PA na gwaje ba haka kawai abu duniya ne kawai sannan kuma bayan ya zare su yaron yana girma duk wani aikin alheri in zai sai ya riƙe hannu yaron, zo mu gina ka'aba tare miƙo bulo miƙo nan miƙo nan tare nan riƙe nan kaza kaza duka tare aka ce idan kai deducting wato alaƙa tsakanin uba da ɗa da irin yadda annabi ibrahim ya yi da ɗan shi tarbiyya idan da iyaye za su zauna su yi deducting waɗansu lessons da darusa da menene da ‘ya'ya sun zamanto na gari duk wata aya da kaji tsakanin uba da ɗanshi a cikin alkur'ani to hannunka mai sanda ne ga uba ya koyi yanda iyayen waɗansu nagartattun mutane suka mu'amalanci ‘ya'yansu ka ɗauko suratu lukman, ka ɗauko wannan na annabi ibrahim ɗin ka ɗauko na annabi yaqub aw kuntum shuhada a idh hadara yaqub al maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu ila ilahaka wa ilaha abaika duka duk idan ka samu inda aka ce uba da ɗa uba da ɗa uba da ɗa ka fidda ayoyin ka zauna ka yi nazarin su ka yi tunani a kansu za ka ga tarbiyya ce cikakkiya da za ka ba wa ɗanka tun a nan duniya ya zamanto nagartacce ya zamanto mai tsira da rabauta gobe kiyama da fatan Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka ya mana albarka in Allah ya raya mu gobe za mu ji inda aka fara gina Ka'aba din da irin addu'an da Annabi Ibrahim ya sake yi wa masu zuwa su tarar da Ka'aba insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sa mu dace azumin su yana nan azumin su yana nan sai dai liman ya sanar ya ce da Allah jama'a ku yi haƙuri na kira bisa kuskure azumin su yana nan tunda da kiran sallan eh na'am dan kai yawa eh, shi ladan hayya eh, sanarwa mutane ya kira a bisa kuskure tunda su mutane dama da kiran sallan ladan suke amfani saboda haka kamar mutum ne da ya yi kuskure ya ga kamar rana ta faɗi ya fara ci aka nusantar da shi ba ta faɗi ba shi kenan sai a sana ce jama'a ku yi haƙuri ashe rana ba ta faɗi ba sai kowa ya kame ya kai azumin shi babu komai insha Allah. Malam da kuma yi da wanda ba su ba kyauta da sauran eh ana iya ba wanda ba musulmi ba sai ya fada cikin almu'allafatu qulubuhum wanda aka ga wato ba su da kaifin kiyayya da gaba na addinin musulunci wanda aka ga rayuwansu da komai nasu suna yi da ƴaƴan musulmi suna yawo da ƴaƴan musulmi suna koyon abubuwa na musulmi shigansu suna kwafa daga musulmi sannan ba sa yawan suka suna yawan ɗan sauraron wa'azi kaza kaza wanda aka ga dai hankalinsu kusan kashi tamanin zuwa 85 ya karkata zuwa ga musuluncin to ana iya ba su zakka domin jawo hankalin su shiga din babu laifi to duk lokacin da mace take al'ada idan ya ɗauke idan yana nan ta bar sallah ta bar azumi duk lokacin da ya ɗauke ta koma sallah da azumi idan ya dawo ta bari ta bar sallah da azumi idan ya ɗauke ta yi ta rika bin shi har kwana goma sha biyar idan aka cika kwana goma sha biyar jinin nan yana yana nan yana nan to shikenan sai ta ɗauke shi a matsayin jinin istihala kuma ta rika auna shi jinin da yake dawa ɗin ya kama da jinin sifofin jinin al'ada domin manzo Allah sallallahu ya ce jinin haila baki kirin ne yana da karni sannan kuma yana da kauri yana da karni yana da kauri kuma baki kirin ne sai ta rika dubawa so idan jini yana zuwa yana dawa mace ta bari zai zuwa karshen eh, kwana goma sha biyar abinda ya wuce goma sha biyar sai ta ɗauke shi jinin istihala kenan kamar yadda mutum zai rika haƙo ko jini ya rika zubo masa sai mace dai kawai ta koma sallanta ta koma azuminta idan ya wuce kwana goma sha biyar sai dai duk lokacin da za ta yi sallah sai ta je ta yi tsarki ta tsaftace ta sake sa tsumma ta yi sallanta a haka wannan tana ko cin gamuna Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa iyaye bakin su yana da tasiri ga ƴaƴansu duk abinda uba yake ga wa ƴaƴansu to gaskiya gaskiya mala'iku suna cewa amin amin amin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce in za ku faɗi alkhairi za ku yi magana ku faɗa ƴaƴanku alkhairi ba a tsine wa ɗa ba a la'antar shi ba a kiran shi da waɗansu sifofi muna domin bakin uba ko bakin uwa yana da tasiri duk abin da kake yawan maimaita shi akan ɗanka zai tasiri kuma ya kama shi kuma a lokacin eh, mala'iku suna ce amin amin Allah ya amsa maka abin da ka faɗa game da shi Allah ya amsa maka shi yasa ake neman addu'an iyaye manzon Allah sallallahu addu'an iyaye ga 'ya'yansu. karɓaɓɓe ne kai tsaye na alkhairi ka da yayi albarka to haka nan ma fa bakakin kalmomi da iyaye ke faɗa ƴaƴan suna tasiri to ba gyara za ka kace Allah shirye ka Allah shirye ka ka masa faɗa dai irin abin nan wanda zai san lalle ran ya ɓaci amma kullum kana ce mai munafiki to bakinka ya karɓi kullum aikin munafurcin zai maka dolo din kullum a dolon zaka jakin kullum a yanda jaki ke behaving tunda shi bai jin magana bai jin duka yau in ka zo ka hana jaki abu kada ke shi ka hana shi gobe sai ya dawo wajen baya taba daukan darasi to haka dan nan zai zamanto man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut iyaye su rika fadan kalmomi na alkhairi in ya saba zagi ya saba fadan waɗannan munanan kalmomi da to ya san yanzu fa tsakanin shi da dan shi ne duk abin da ya faɗa zai kama dan saboda haka a kiyaye gaskiya har ga Allah na'am wanda yake cewa Allah da ko zan iya motar haya da gidan haya da makamantar su eh abin da suke tarawa za ka fita in kana da gidajen haya kana da motocin haya akwai asusun da ka sanya musu kana tara kana tara shekara ta zagaye sun kai zakka sai ka cire kawai amma ba a zuwa gidan a sa masa kuɗi a ce wannan gidan ya kai na ya kai miliyon kaza a ce an cire mai a'a duk wani abin nan na haya ba a cire masa abin da ake samu daga hayan ake tarawa shi za a cire amma kayan da ka tanada na sayarwa kana da motoci na sayarwa babuna na sayarwa kana gina gidaje ka sayar to lokacin fidda zakka in yazo duk sai a je a yi valuing din gidajen a yi valuing ɗin motocin da kekuna da duk wani abin da kake sayarwa har provision store naka har kajin da ake sayarwa duka a je a yi sa musu kuɗi a ga miliyon nawa ne sai a cire shi sai a raba shi kashi arba'in a cire kashi ɗaya. Um, a kira wanda baya takewa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a wajen limanci ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunnah manzo Allah sallallahu alaihi wanda zai limanci mutane shine wanda ya fi su sanin littafin Allah idan aka samu cikin mutane wannan ya sani wannan ya sani sai a nemi wanda ya fi sanin sunna kaga idan aka samu wanda ya fi sanin sunnan manzon Allah sallallahu ba zai tace wandon shi ba domin ya san sunnan ta hana shi kuma wannan sai a ce bai sani ba anan bai san sunna ba sannan mutum in yayi wa mutum wa'azi tsakanin shi da Allah ya sauke hujja ya gama masa nasiha abinda duk ya rage ya rage nasa manzon Allah sallallahu ba abin da ya boye mana a sutura ma a halin sa sutura ma tana iya kai mutum wuta manzon Allah sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya sa riga ta wuce masa idon sawu ko wanda ya sa wando ya wuce masa idon sawu babu shakka wannan wannan dan karin da ya wuce idon sawu sai yayi dalilin shigan shi wutan jahannama ko ma da zai fito bai da shirka bai haɗa Allah da kowa a zuciyan shi to sai ya ƙunu daidai iya yawan adadin barin wannan wandon ya zarce masa sayyidina Umar Allah ubangi yarda da shi lokacin da aka soke shi da wuka yana cikin magagin mutuwa yana cikin raɗaɗi da damuwa cikin waɗanda suka zo gaishe shi suna juyawa sai ya ga wani wandon shi ya wuce idon sa wuce sai da sayyidina Umar ya kira shi ya maina sai ya ce ka ɗage wandonka ya wuce idon sawu a cikin wannan yanayin ma sayyidina Umar bai bar wannan ba don bai ɗauke shi ƙaramin abu ba don duk abin da zai kai ka wuta bala'i ne wutan nan kuma a ce ko da awa ɗaya mutum zai yi a can bala'i ne ba za a so ba yi tsakaninka da wuta ba ka maganta ba ne kawai ko ba haka ba amma a ce ta ɗan taɓa kama haka ai ba daɗi to saboda haka manzo Allah ya nuna tabbas mai barin wandon shi ya wuce idon sawu mai barin rigan shi ya wuce idon sawu irin ta zarce dinnan, to babu shakka zai kai shi ga wuta wannan babu ɓoyewa babu wani hadisi ne ingantacce ƙarara ina fata an gane ko a inda manzo Allah ya ce aje wandon tsakiyan kwabrinka ka, yace to in hakan bai maka ba sai ya maka rangume Yace ka sauke shi ya zo daidai idon sawun amma kar ya wuce kasa kar ya wuce kasa ina fata an gane ai kaga waɗansu da bature ya kawo kwata ana sawa ko baka jin complaint ɗin kokobo da yake abu ne wanda shaidan ya kawo shi ba mai complaining kaga yanzu da yake shaɗan ya kawo wando a jashi ya sauka can kasa duwawu a ga duwawun mutum ma hadan duwawun mutum a waje ai kaga ba mai complaining to da an ce musulunci na ce wani irin musulunci ne ke bayyana tsiraici haka Allah wadarin irin kaza iri kaza kaza amma da yake shedan ne kuma ya kawo abun yana nuna shine wayewa duk abin da jahili ya ji cikin musulmi ya ga an yi ya ce sami ina wa adana inna kunna lakum taba'an kawai duk rashin karatu in baka karatu baka da prevention da zai preventin naka baka da garkuwa in kana karatun nan ka karanta sunna ga da sunna ta ce ka karanta abin nan shine da abu usama yake can mu karanta ka zamanto kana da ilimi kata basic abubuwa basic na musulunci din ka san su ba a ce ka to wani hamshakin alaramma ba ba a ce ka to wani hamshakin malami ba ba ce amma a same ka duk abubuwa na musulunci dai baka jahilce su ba ka san su sai su zamanto maka garkuwa ba mai buso maka wata guba ka karɓe ta ba mai buso maka yanzu mai yawo da irin wannan wandan ka ce da Allah zo wani eh zauna za mu ɗaga hannaye mu addu'a duk ƴaƴanka da za ka yi fa Allah ya mai da su irin su rika barin wando irin yadda kake bari ana ganin duwawunsu ba zai yadda ba ba zai yadda ba zai taɓa ce maka amin ba kuma za ku ma yi rigima musulmi manzo Allah kullu yana ce man tashabbaha bi qaumi wanda yake shiga irin na mutane an ce wannan shigan za ta kai wuta irin ta kake shiga wannan shigan Allah an ce ta irin ta kake so wannan shigan ta fajirai ne irin ta kake so wannan shigan an yi Allah wajai da ita irin ta kake so to cikin waɗannan ne za a tada kai gobe kiyama cikin waɗannan za a tada kai saboda haka don girman Allah Allah ya kawo mana abin koyi shine wane ne manzon Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira yace duk wanda yake son cin nasara gobe kiyama ya gamu da Allah lami lafiya ya shiga aljanna lami lafiya to ya sanya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zamanto shine abun koyinsa a komai nasa na rayuwar duniya babu wani abin Allah wadare tare da Eh, wani abu na sunan manzon Allah babu shi amma ka ga mutum ya yadda na manzon Allah ya je ya koyi da wani ba yahude da makamantan ko malamai suna ce duk wanda kaga kaga kana koyi da shi da ɗabi'un shi kake koyi suturan shi da shi kake wato ka yadda a can cikin ƙoloran zuciyanka wannan shine the best saboda haka tunda ai baka koyi da wani sai wanda yake ka yadda ya fika to ka yadda wancan ya fika a komai har kana koyi da shi saboda haka don Allah mu rika mu rika tsaftace abun nan din na'am shike اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل قيامنا وصدقاتنا يا رب العالمين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لن يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الذي هو حسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبنا الله وكفى حسبنا الله وكفى حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا سمع الله لمن دعا سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبنا الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين